ba da jimawa ba ne gwamnan jihar zamfara alhaji bello muhammad ya aminta da kafa kwamitin raba tallafi ga jama'ar jihar nan da manufar rage masu raɗaɗin sabbin matakan da gwamnatin jihar ta ɗauka ciki har da rufe kasuwannin mako-mako da manufar magance matsalar tsaro da ta'addabi wannan jiha wannan dai shi ya zaburar da ministan lamarin jinkayi ta ƙasa hajiya sadiya umar faruk hannun ta tallafin kayan abinci da tufafi ga wannan kwamiti da manufar marawa ƙoƙarin gwamnatin jihar zamfaran ta wannan haujin babban mataimaki na musamman ga ministan kan siyasa alhaji musa Musa Zubairu Nasarawa mai layi shi dai ne hannun ta tallafin a madadinta. Alhaji Musa Zubairu ya dai ce tallafin ɗanɗano ne jiran rabo. Wannan kayayyaki da mai girma minista ta baka a kawo ba yau ta fara ba. Wannan kwamiti da mai girma gwamna ya kafa kuma ta sake wunkurawa ta bakkar da kaya ƙarƙashin jagoranci na da sauran mutane da ke kama mata a gudanar da aiki Allah ka cewa mu zo mu sake kawo wannan gudunmuwa ma gwamnatin jihar Zamfara sakataren kwamitin kuma babban sakatari a ofishin gwamnan jihar Zamfara Alhaji Abubakar Ja'far Maradun shi dai ne ya karbi tallafin a madadin gwamnatin jiha yana mai bayyana karamcin a matsayin abin da ya zo daidai lokacin da ake matukar bukatar sa kuma zai amfani da wannan dama a madadin gwamnati mai godiya ga shugaban kasa kuma godiya ga mai minista again da duk wanda yake da hannu a cikin wannan agaji na taimaka ma jihar to duk ubangiji Allah ya saka masa da khairi kuma muna godiya kuma ina mai tabbata muku da cewa wannan kayan insha Allah akwai kwamiti da an kanada in Allah ya so zuwa ran asabar za mu tabbatar da an raba su daidai kamar yadda ka'ida ta ta. Gudunmuwar dai ta kunshi buhu 1,850 na shinkafa mai nauyin kilogram goma da buhu 1,850 na wake mai nauyin kilogram goma sai buhu 2,500 na gishiri mai nauyin kilogram daya Sauran su ne katin tamanin na tumaturin gwango da lita 2,500 ta man girki da kuma dila 100 ta kayan gwanjo. Jamilu Ibrahim Gusau.